يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشعبي ga watan Jumadal Akhir ba da hijiratin Nabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1439 daidai da watan yin albashi yau 27 kenan ga watan biyu 2018 mana watan yin albashi gobe zai kare kenan ajalin shi da bature iba mai yana kwana 28 to shi ba wata addu'a da ake yi sai dai kawai ka jira albashi ha shi february has 28 alone but all the rest have 31 to za mu tashi karatu da muke daga nan masjid al-ansar mana nan cikin suratul hujurat sura da ta dauko mana mu'amala a mujtama al-muslim kyakkyawar mu'amala me ya kamata na yi da me da me ya kamata kar in yi ko da me da me Allah ya hana ni mun dauko aya ta 11 ya ayyuhal ladina amanu kamar mun ce na Allah ce la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kada taba samu a cikin al'umma masu imani wa'yansu jama'a su dinga ma wa'yansu jama'a gilanci mana kenan abu na farko da Allah ya hana a nan ayan izgilanci annahyu an sukhriyati bin nas wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna abu na biyu da Allah ya hana shine alhamzu wal lamzu eh ta'yib aibanta mutane ko kuma ishara zulde to Allah ya hana wannan wala talmizu anfusakum Allah ce wala tanabazu bil alqab abu na uku shine jifan juna da lakabin banza ce ya fasik ya munafik to duka irin wannan kaga wala tanabazu bil alqab hmm? ce matsiyaci wala tanabazu bil alqab ittaqillah hmm? to da dama ga cewa ana matsiyaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أين أنت من هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب ما لم يعمل تافه قد ينأتي مير غبي سفيه أبلع ولا تنابزوا بالألقاب in ana so ma sharri a da sai a ce dan boko haram Allah ce wala tanabazu bil alqab ittaqillah Allah ce bi talismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai tuba ba fa azzalimi wannan an hana mu abu uku kenan a cikin aya to sai kuma anan aya ta gaba aya ta sha biyu su ma za mu ji abubuwan da Allah ya hana mu a ciki ita ma ta fara kira ne da ya ayyuhal ladina amanu za karanta mana ayan mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا wannan aya ta fara da ya ayyuhal ladina amanu allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani a baya Allah ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum rona annabi sallallahu alaihi allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as imani fa yana tsufa a cikin mu kamar yadda tufafi yake tsufa kowa ya duba rigan shi yadda ya sa ta sabuwa in shadda ce ko ma menene ba haka take zuba to haka imani yake tsufa da wannan ya ce fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum ku dinga roƙon Allah ya jaddada imani cikin zukatanku to ta hanyar wannan addu'a kuma addu'a ce ta sallah Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadi ta hanyar addu'an ganin wata to kaga inda gobe misali 29 ne ko 30 ko ɗaya ga wata an ga wata kenan sai mu ce me Allahu akbar Allahumma hillahu alaina bil amni wal imani والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله to kaga addu'an ganin wata shi ma yana sabunta maka ne imani to ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani sai Allah ya sake kawo su dokoki ya ayyuhal na amanu jitalibu kaseeran min adh ya kuma su imani ku nisanci mafi yawancin zato ijtanibu kafiran min adh-dhanni ku nisanci kaga kasiri ce mafi yawancin zato domin anan ibta'idu an kathirin min adh-dhanni kaga wannan zai shafi har ba'd adh-dhanni ke wa huwa an yadhun an yudhanna bi ahli al-khair su'a mutumin da ana kyautata mai zato kai kuma kana nufin mummunan nufi gare shi wa huwa dhannul qabi wannan shine mummunan zato ke wannan mutanen kirki ka dinga musu mummunan zato to amma ahlus su'i wal fusuq wanda yake fasiki ne kamar wanda zai sha giya a bayyane ko wanda zai bayyana fasikanci a bayyane to kaga waɗanda ban al'amarin shi a bayyane to Allah ce ya na amanu jitanibu kaseeran min adh wanni. sai ce inna ba'd adh-dhanni ithm shashin zato fa zinibi ne shashin zato zinubi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan ayan ya zo kuma ya karfafa mana hukuncin da yake cikin wannan aya a cikin riwayar Imamul bukhari Imam Muslim wanda duka sun rawaito ta hanyar ogansu shine wa ko ogan ogansu shine malik imamu malik ya rawaito hadisin da bukhari da muslim da abu dawud hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyyakum wadhanna na hore ku da zato at-tuhma ke fa inna dhanna akdhabul hadisi a can annabi sallallahu alaihi wasallam ce domin zato shine mafi ƙaryar magana anan kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh inna ba'd adh-dhanni shashin zato zinibi ne don Imam al dan albarka ƙarƙashin tafsirin wannan aya sai ka sa mana zato kashi biyu akwai adh-dhannul mahmud sannan kuma akwai adh-dhannul mazmum zato mai kyau shine irin zaton mumine ke التي إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء آه، يا يعني الآية ذكر إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون فقلنا الظن المحمول كذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين زكم مؤمنين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون تكب wannan zakan bai shiga cikin wannan ayan ba ha Allah yace innal ladina ja'u bil iski, wanda suka zo da ƙarya usbatun minkum ini jama'atun minkum jama'a ne daga cikin ku mutanen Madina suka kirkiri ƙarya suka lafci ƙarya suka ce Aisha ta yi zina to sai Allah ya faɗi story gaba ɗaya da me ifk ƙarya shi ya ci faɗi la tahsabuhu sharran lakum kar ku zaci wannan sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku inji Allah kaga kenan amma kazafi kar ka dauka sharri ne alheri ne li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm to duk kowanne a cikin su da yayi wannan ƙarya ya labci wani abu na ƙarya na zunubi akan shi wallazi tawalla kibarahu minhum amma wanda ya jibanci al'amarin a cikin su shugaban su shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lahu azabun azim yana da azaba mai girma gobe kiyama to tallace Allah ce laula iz sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji ƙaryan nan ce Aisha ta yi zina sai ce zannal mu'minuna wal wal mu'minat bi anfusihim khaira amma zannul zannal mu'minun zatan mu'minai mazan su da matan su bi anfusihim khaira suna zatan alheri ne ga kawukansu sai suka ce me hada ifkun mubin wannan fa ƙarya ce bayyananniya a ce matar manzan Allah ta yi zina wannan ƙarya ne ka ji zaton mumine ke da wannan kaga dan shi'a wallahi ba mumini bane ke dan hmm? shi'a ba mumini bane kaga laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira kaga zaton alheri shine na mumini ke وقالوا qalu mu'mina sai sai me hada mubinun wannan ƙarya ce ai miya. domin a cikin suran Allah ya gaya mana al-khabisatu lil-khabisina ai yar iska sai dan iska ai wal khabisuna lil-khabisati dan iska ma sai yar iska ai to ko ita yar iskar ma za ta ce wallahi ta ba ta son dan iska wata a kongo wallahi haka take kai tsaye wallahi mun ji an shiga ɗan gurin a ɗanyi menene a ɗanyi shi ita yanzu bukatanta ta yi aure amma ba ta son ɗan iska a'a ba ta son ɗan iska to sai wa kike so to sai aka ja mata wannan ayar eh yau tana son mutum sali to kuma ita tana kongo ba da yamma ba ƴan mata suna kongo to kaga suna bukatar me suna bukatar addu'a wansu iyayen ne har yanzu sun ki su karɓe su kuma sun yi nadama amma iyayen sun ce a'a to kaga al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu yau irin Aisha lit-tayyibina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun kaga Allah ya saki kubutar da ita amma dan shi har yanzu ban san har gobe ba yana ya tuba yau kuma muna kiran ka ka tuba mana dan shi'a amma har yanzu zai ce ma aisha mazinaciya ce a'udhu billah a'udhu billah to kaga da kan mu'mine ke na wannan shine azzannul mahmud da fatan mun gane azzannul mahmud to azzannul mazmum kuma mazmum abin zargi shine tuhumtan wanda yake bari tuhumtan wanda yake kubatacce kamar yanzu imam na wannan masallacin kaga kawai tuhuma ne kawai abin da Allah ce ya allazina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni kawai sai aka tuhumce shi wai shi wai dan boko haram imam wa khatib to me yana shi da wannan harka kaga abin Allah ya hana ya allazina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni in an ganka kawai da jallabiya da da rawani sai a ce kawai dan boko haram a in an ganka da gemu kawai sai a ce dan boko haram Allah ce ya jita ne ku. to kaga ashe wanda suke irin wannan ba mu'mine bane ko musulmi ne laisa mu'minan ba mu'mini bane kawai zato baka da tabbas to ai koma an samu mutum sai an tambaye shi me kai shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Hatib ibn Abi Balta ɗaya daga cikin shuhada'u Badr yani man shahida Badr daga cikin wanda suka halarci yakin Badr ya rubuta wasiƙa zuwa kufaru quraish yukhbiruhum bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura Ali ibn Abi Talib da Miqdad da wani sahabi ku je rawdatu khaf akwai ta mata tana dauke da wannan wasiƙa to jinjin jinjin kuwa su a gurin sai ga mata kuwa ke mata ina wasiƙan da Hatib ya rubuta ce ba wani wasiƙa tare da ita to kaidan jami'an tsaro akwai sace sai da aka caje ta to an caje ta ko ba ga wasiƙa kuma shi alibu na fi talib ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana maganan san zuciya ya tabbata wasiƙan yana tare da ita ce in ma ki fito da wasiƙan nan ko mu miki tsirara akwai dai gurin da kika ɓoye wasiƙan to da ta ga bala'i ya kai bala'i ashe ta kitse ne a cikin kanta sai ta warware sai ga wasiƙa dakarun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tafi da wasiƙa zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana budewa kuwa daga Hatib ibn Abi Balta'a zuwa wayan su kafaran Qurayshawa yana ga musu sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tabbas an kama shi da ne le to annabi sai ma hamalaka ala hada ya Hatib kai Hatib to me kai kai wannan aiki to wallahi ya rasulullah ba nayi bane dan nayi ridda ko na yadda da kafirci sai dai kawai duk sahabbanka kowa yana da mai gida a makka amma ni kuma ba ni da kowa to na yi ne nima an samu mai gida annan sai sadaka fala ta kulu illa khaira ya yi gaskiya karku ku faɗa mai komai sai alheri kaga ko gwamnatin adalci ke amma a zalimar gwamnati to za ka ga da ake yi e yana yawa kai mai sai da shayi ne sai aka samu dan boko haram ya zo ya sai shayi a gurinka ka shiga ke to ni mai ba ni dan kasuwa ne ya zo ya siya sai a ce haramun ne yi transaction da dan boko haram ha ai kai baka san shi bane kuma ko ka san shi ne yanzu abin da Allah ya halatta shi za a yi to wannan mutane da yawa sun shiga cikin rikita rikita irin wannan amma ka'idan nan damar dauki wannan usulubi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke. kai ka kai mai shayi kasan wannan dan kaza ne wallahi ni ban sani ba to shi ke na kawai sai a kyale ka amma su haka suke yi ina ko a ga ya kira nan ka ko baka san shi ba inda ya kira nan ka ka shiga bala'i duk wannan kaga kenan ba gwamnatin adalci ba ce kowa yake kanta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutum an kama shi ne laifi da ma hanzarin ka, kana da hanzari ce wallahi ya rasulullah ga hanzari ce sadaka fala taqulu lahu illa khaira to irin wannan aika aikan yana kai mutum al'idam a salwantar da shi a duniya Umar yana ina ne ce ya rasulullah da'ani adribu umuka hadha almunafiq يا إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة هذا لك الجنة تكما من ينبري تسد شبا تكاقولنا الظن المحمود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith kaga as-sunna ja'at tu'akkidu lana ma fil qur'an sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana karfafa mana abinda Allah ya ambata kaga ce ijtanibu kathiran min adh-dhann kuni sanci mafi yawancin zato anan kuma annabi sace iyyakum wadhanna to na hore ku da zato at-tuhma fa inna dhanna akdhabul hadith wannan jumlan farko ce to sai Allah bai gima daukaka ya hana mu kuma wani abu na biyu ayar ce wala tajassasu yani la tabhasu an awratil muslimina wa ma'ayibihim kar ku dinga bin al'auran musulmai bin diddigi bin kwakwabi to Allah ya hana wannan at-tajassus shine albahu amma huwa maktumun anka shine attajassus ka leko abin da aka koye maka shine attajassus to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in maka karanta hadisin da Imam Bukhari ya rawaito da imamu Muslim kuma sun rawaito duka tani Imam Malik in karanto maka sanadin Imamul Bukhari a cikin Kitabul Adab Imam Bukhari yace babul Kitabul Adab babu ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni kaji imam al-bukhari dan albarka ya sa maka babi ne musamman sai ce haddathana abdullah ibn dalibin imam malik shine malamin bukhari dan daga nan zaka san waye imam malik ko dalibin imam malik shine malamin imam bukhari yaron imamu malik shine ogan bukhari akwai hali eh, akwai bambanci kenan duk rufe iskiya ke to shi imam al-bukhari yace haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik shi yace malik ya ga musu hadisin daga abu zinad daga a'raj daga abu huraira abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith na hore ku da zato na hore ku da tuhuma amma tuhuma wanda take miyau mummuna ce amma irin na muminai laula in dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira kaga wannan kyakkyawan zato ne wa qalu hadha ifkum mubin to kaga banda shike iyyakum wadhanna na hore ku da mummunan zato fa inna dhanna akdabul hadith to a ci annabi ce wala tahassasu ina ba nan ta huwa al-bahth Anil akhbar al akhbar bibiyan labaruka me aka ce ka ɗauka ka kai to shine at-tahassusu at-tajassusu kuma shine binciken abin da aka koye maka na ayyuka kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai hada mana su amma qur'ani da Allah ce wala tajassasu annan kuma sai ce wala tahassasu wala tajassasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hada mana guda biyu bil ha'i wa bil jini kaga na an gane kaga wanda za su zo guri kaman wa'azi yanzu muke yi ga wanda aikin shi kawai shine at-tahassusu zai zo ji me za a faɗa sai to baraka ji komai ba sai alkhairi yawa ittaqillah baraka ji komai ba sai alkhairi musamman an ce an fara an fara zaka ga wasu bakin fuska Allah baka taba ganin su a masallacin ba a lokacin zaka gan su to mu kuma muna gane ko su waye dole kai taka tsantsan ko lokacin da an dan yi fada nan masallacin muhajirin ansa naga bakin fuska wajen biyar shida wannan me suka zo yi kenan kai baka ban taba ganin ka ba me ka zo yi kaga da ya kamata ma mu ne zamu dinga dakatar da su amma majalis din mu ba su da tsari kwata kwata ba mu taba ganin mutum a masallaci me ka zo yi identify yourself kai waye ta ni jami'in tsaro ne na zo in dan jika za to shikenan bismillah amma kawai kuna barin mutane suna shiga ba ku taba ganin mutum ba eh kawai kuma yi ku bar shi ya shigo masallaci kuma shine a gaba gaba majalis yi kenan ba tsari bai kamata ba wanda aka saba suna suka saba su ne suke gaba wanda ba mu san shi ba ma to sai daga can za mu tambaye shi kai waye ko dan hizba ya dan matse shi cewa kai daga ina kake ne wannan ma ya tambaye daga ina kake ne kaje wasu gurare haka suke yi oke su sun san kiman malamansu amma mutanen jos to sai wani abu ya faru a ce kaga da da da da da da da to lalle wannan tambihi ne kaga nan Allah ya nazo ce wala tahassasu ku daina me neman jin labarai to haka ma wa'azuzzuka da ake yi yau dan wancan kungiyar sai a turo shi ya zo ya kwashi abin da aka faɗa sai ya kai malam wani hmm? su ma wannan za su yi sai a tura wani je ya kwaso to shine tahassasu manzon Allah ya ce ku daina wannan yau me aka faɗa mummuna a kaina me aka faɗa mummuna kan ƙungiyarmu wa shi nan aje a kawo mana mu ma muka zo sai mu faɗa a kansu ko fasadi ke ashe da za mu tsaya mu fahimci wannan tsoron sosai ina ga babu zan babu kuma mu tashin hankali e babu mayar da martani duk irin wannan abubuwan mu wuce suke wala ta hassasu, wala ta jassasu kuma ku daina bin kwakwafin abin da aka koye ka ce sai ka fito da shi abu kilaba yake cewa huddisa umar ibn al an gaya ma umar ibn al-khattab anna aba mihjan as-saqafi yashrabu al-khamr ma ashabin lahu fi baitihi barka ji sunna sak an gaya ma umar ne ce ga abu mihjan as yana shan giya tare da mutanen shi amma a gidan shi fantalaka umaru hatta khala alaihi umar kuma sai ya tafi har ya shiga gidan abu mihjan fa idza laysa indahu illa rajul sai kuma ashe mutum ɗaya ne tare da abu mihjan sai abu mihjan yake cewa inna hadha la yahillu lak kai amirul mu'minin abinda kai bai halatta ba kad nahaka Allahu an tajassus Allah ya hana ka fa umar wa tarakahu umar sai ya fita ya kyale shi tabbas yana shan giya ne amma yanzu laifin waye bi eh ni nayi laifi kai ma kai laifi wa zai kama wani tafi ka bani guri wala tajassasu da maka kawai zai ka samu mutum kawai ya zo ya shigo maka wai zai sace kawai za ma yarba ne kawai amma ya kawai ya shigo to yanzu ka shigo da izinin wa da izini na ka shigo min gida kada kenan zan iya zan iya kai ka ƙara kai trespass me yasa zaka shigo mun dole sai ka tambayi izini na tukun ko an ce eh akwai kaza da kaza dole sai ka tambayi izini za mu shigo da daddare za mu zo mu sace to to bismillah Kamar ka kawai kai tsaye ka shigo mutum gida wannan ka kare doka wannan suka san ka'idoji shi ma zai zai dauki legal action akan su kamar sai da yawancin mu ba mu din mu ba ba mu sani ba ba mu sani ba to wannan kaga Allah ya hana mu abu na biyu ke wala tajassasu abu na biyu ke yace abu na uku wala yaghtab ba'dukum ba'dha sannan kada shashin ku su dinga aibanta shashi ta hanyar fada musu abin da ba sa so wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashin ku su dinga giban shashi to wannan ayan ba za ta fito mana ƙaro-ƙaro ba sai mun koma riwayan Abu Dawud da Tirmidhi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kila ya rasulullah mal ghiba a wata riwaya nan sai ce atadruna mal ghiba kun san mecece ghiba kuma wallahi yawancin mu muna yi eh malaman suna yi musamman aibin malamai an dan fita break an dan zauna a staff to sai ka ji giba kala kala to gunda ma da ka dan ji gefe ya fi maka alheri wallahi in an nan haɗu mutum biyu uku sai an yi giba ce ai wane wa lecturer na yano ai mugu ne ka ji ko ai mugu ne shi shikenan kai me kenan an yi giba in an dan haɗu sai ka samu sai a dinga giban wani lecturer ai daktar nan ai mugu ne ai mu ai wawa ne kaji ko kuma ka isa ka faɗa wannan gaban shi baka isa ba amma an dan ware gefe ba wannan guntin lecturer ah kai matsiyaci ne kaga ko to atadruna mal ghiba ti Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon suka fi sani sai ce zikruka akhaka bima yakrahu ka ambata ɗan uwanka da abin da baya so shine me shine abin da Allah ya hana nan wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashi su ci naman shashi yau kada ka ce ai ashe sani haya yayi kaza yayi kaza ba ruwanka Kar ka ce ai ashe balalau yayi kaza yayi kaza ba ruwanka abin da yake damu muke ba ruwanka wala abukum ba abu kada shashi su dinga aibanta shashi ta hanyar fada musu abin da ba sa so to sai suka ce ya rasulullah ara'aita in kana fi akhi ma aqulu in tabbas yayi din sai na ce wane yayi kaza kaga mu abinda Allah ya hana fa shi muke yanzu za ba abun mamaki bane za a yi launching in an yi launchin sai aka samu miliyan hamsin kaga kai yanzu abinda za ka faɗa shi ne za su cinye kudin to kaga yanzu wannan mai kai ke nan ka yi mummunan zato ai za su cinye ko za su yi raba daidai yawanci haka za ka ji muna faɗa za su yi raba daidai rabi aljihunsu rabi aiki da shi to kaga yanzu ka fada cikin me series na sabon Allah Allah ya ce karka yi mummunan zato kai sannan kuma za su cinye da ka fada kai me kenan alghiba zikruka akaka bima yakra kila ya rasulullah in kana fi akhi ma aqul to haka din ne zai cinye yace in kana fihi ma taqulu faqad irtabta abin da baka so din da kai kai riba tabbas za su cinye kudin ne to me ruwanka ba ruwanka kudinka ne nawa ka bayar a ciki yana irin masu maganar nan ko sisi ba sa bayarwa to saboda ka ba ruwanka sai dai ka ce to Allah ya sa a yi aiki da kudin nan Allah ya sa Allah ya taimaka musu amma kaza za su cinye ka fada cin abin da Allah ya hana kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wallahi malaiku su rubuta kuma kai ka dauka wasa kake sai ka je kiyama za nuna maka ta kaga da zamu zo mu aiki da wannan suran ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تسيت يا رسول الله إن لم يكن فيه إيه النص وإن لم يكن فيه إن كما تبز ba ɗabi'ar shi bane sai ka kana ɗorarwa za su cinye halali kuma su sun yi tsare-tsare mai kyau da za su yi aiki da kudin faƙar ba hatta ka labto labceciyar ƙarya ka danganta mai تقابل الليل ولا يغتب بعضكم بعضا أبو انا أرويته لك عائشة رضي الله عنها مش كجدا من قال الله مجد حتى رم قنا حتى رم قنا قن قنوا قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا أي قصيرة يا رسول الله جي صفية من إرق جير والماتا جير والماتا annabi sallallahu alaihi wasallam laqad qulti kalimatan wallahi ki aisha yanzu kin faɗi maganar da law muzijat bima'il bahri lamazajat inda za a dauki wannan maganar hasbuka min safiya kaza wa kaza qasira to wannan kalmar da za a dauka a jefa a cikin teku da ta gurbata ruwan tekun gaba daya to to kai kuma da za ka yi sharhin bayan labarai karin labarai za ka yi sharhi sosai awa ɗaya awa biyu kawai kana ta fafatawa shi muna cin hadari jama'a ba mu sani ba wala ya ga tabba hukun ba ba to sai Allah ya kamanta mai cin naman mutane wane ya yi kaza wane ya yi kaza to yawanci ban an zauna gurin mai shayi ba haka ba al'amari yake in an zauna gurin indomie sport haka ne ba in an zauna bakin titi haka ne ba to kaga man samata naja duk wanda ya shiru ya kubuta to ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan to yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi a mace ai Allah ce fakarihtumuhu to ai za ku kiyamaci wannan ai zaka kiyamaci ka ci naman dan uwanka a mace to ya kake cin naman dan uwanka kuma gashi nan a raye to kaga kenan Allah ya nuna mana wannan ɗabi'a ce mummuna fakarihtumu ai za ku kyamaci wannan to da Allah ya kawo sai ce wattaqullah to jama'a ji tsoron Allah ai wattaqullaha fima amarakum bihi wa nahakum an ku ji tsoron Allah cikin abin da ya umarce ku ku yi ku ji tsoron Allah cikin abin da ya hana ku ku haru faraqibuhu fi zalika ku yi muraqaban Allah waqshaw minhu ku ji tsoron shi wa karahul ghiba ku kiyamaci me cin naman ƴan uwanku wa taba'adu anha ku nesa nesa da ita to kaga Allah ya cika ayar da wattaqullah kuma ya kira masu imani da wannan kiran nan yana da muhimmanci a Qur'ani sai kaji Allah ya kira masu imani su ji tsoron Allah kaga nan da ya kira su sai ce kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza ce wattaqullah ku ji tsoron Allah to zaka samu ayoyi da suke zuwa da wattaqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa qulu kaga qawlan sadida ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu taqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تزيكم أن ذا أربا in an ce yayi wallazina amanu baraka ga ittaqullaha direct ba zai ga an dan kawo maka dokoki ya ce wattaqullaha kaman nan yayi wallazina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سمي واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا أفرقا سورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سمي واتقوا الله وجزء الله إن الله سميع عليم to lalle wannan wasiya ce ta Allah ga mu'minai a ji tsoron Allah tunda har manzon Allah ma da Allah ya dauko shi ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai annabi ittaqillah to da ya fi mu sanin me yake ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha to idan mun gane ayar nan yanzu Allah ya hana mu abubuwa guda uku ke ya yi wallazina amanu ya ku masu imani daya ya na ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni an hana mu al dhannu al-madhmum inna ba'd adh wala ta jasta su tajassasu wala ya la a ba'dukum ba'dha to mu karanto kisan da imamul bukhari ya kawo mana a wancan hadithi na karanto daga Abdullahi bin Yusuf daga Malik daga Abu Zinad daga A'raj daga Abu Huraira babban dan jaridan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith na hore ku da zato domin zato shine mafi ƙaryar magana ɗaya kenan ya hana muke na biyu yace wala tahassasu ku daina neman kwakwafin bin diddigin labaran da babu ruwan kwaci biyu ke kuma muna yi wannan ba na uku wala tajassasu ku daina bin kwakwafin abubuwan da aka koye kai abinda aka koye kake so ka nemo shi abinda babu ruwanka ci abu na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ce abu na hudu wala tanajashu kaga wannan ziyada alama fil qur'an amma iyyakum wadhan ta'kid ma fil qur'an wala tajassasu ta'kid alama fil qur'an amma wala tanajashu ziyadatun alama fil qur'an an kara mana abin da baya qur'ani wala tanajashu kada ku yi naji annabshu ana samun su a kasuwoyi a kasuwanni shine ka ƙara kuɗin kayan da ba siyansu za ka yi ba misali kana nan ahalan wasalan ko kana can amadu bellowe sai ka zo sai kana cikin shagon daman mai shagon yana nan kai koyi ɗan zaman kashe wando ne da na ce akwai waitu kawai kuma kai sai ka yi zage-zage ka ce ka wannan waitu ɗin ta mun kyau na sai ta dubu sha takwas har ka ce ka siya dubu sha takwas to ni kuma na ji ka ce ka siya dubu sha takwas to ni kuma nawa zan ce a siyar min kenan yawwa a na ji ka siya sha takwas a inda siya ashirin na zama wawa kenan yawwa ka ga al'akallu shai ce a min ragi akallu shi a min ragi yawa za ku yi sayar min sha bakwai tun daga wannan ya siya sha takwas kuma ƙarya yake yi ba siyan zai ba kawai ya ƙara ne da gangan akan indi an bugi hanci na shi ma ɗan san mai wani abu kuma wallahi kasuwanni ana yi ko ɗan ba ne ko ɗan wane ne kawai da gangan zai ƙara kuɗin kaya amma kuma shi ba siya zai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan na hudu ke na biyar a wannan riwaya wala tahasadu ku daina ma junan ku hasada mana kada in yi maka hasada kai ma kada ka min hasada wannan ya zo ta'kid alama fil qur'an ya sake karfafa mana abin da yake cikin qur'ani to ka kuma musamman hasada tsakanin ɗaliban ilimi hasada tsakanin malamai sun suke cewa kamar su ma malamai sun gado hasada ne to a gurin wa gurin shaydan kenan ba gurin manzon Allah manzon Allah shine shugaban majalisar malaman duk duniya gaba daya amma shi ko kadan ba hasada sai ka ya ce wane shi ya fi ku iya rabon gado zai rubun sabis wane kuma shi ya fi ku iya alƙalanci alibuna bai tsari wane shi ya fi ku iya karatun ƙur'ani ubayi ka wanda yake so ya saurari karatun ƙur'ani kamar yadda aka sauka ne saurara daga wurin ibnu ummi abd abdullahi bin mas'ud wane shi ya fi ku kunya usman bin affan wane ne amintacce a cikin wannan al'umma abu ubaida kaga sai rarraba ya san falalan kowanne amma kaga mu waliyazu billah hasada wace hasada ga mai rabo ba haushi ce taki kana mai hasada kuma yake ga mashi Allah yana Allah yana ta dauka shi to wala ta hasadu ku daina ma juna hasada to musamman ka shigo bangaren su malamai zaka ji hasadan tana nan hmm? sai ka gane wane na ma hasadan hmm? wane ma ashe hasada kuma kuna tare ba amma kaji maganar da zai faɗa sai ka ka inna lillahi wa inna wani ne faɗi kaza kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar ka ma dan uwanka hasada abu na shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wala tabaghabu ku daina kyaman juna mana kada kyamace ka kai ma kada ka kyamace ni abu na bakwai wala tadabaru kada ku juya ma juna baya sai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance yan uwan juna bayin Allah gaba ɗaya yan uwan juna to Imam Bukhari ya kawo wannan a cikin me a wannan ayan yayi wallazina amanu jitanibu karan hana mu abu bakwai ke iyakum wadhanna fa inna dhanna akzabul hadith daya wala tahassasu biyu wala tajassasu uku wala tanajashu hudu wala tahasadu biyar wala ta tabaghabu shida wala ta dabaru bakwai seven points to ya sake kawo mana shi babu ma yunha anit tahasudi wat tadaburi imam al-bukhari dan albarka ya sake kawo mana wani babi daban ya kawo shi ta hanyar ma'mar daga hammam sarkin himma ke hammam ibn munabbih daga abu huraira sannan ya sake kawo mana shi a can kitabun nikah yace babu la yakhthub ala khitbati akhihi da ya kawo mana da shi da irin wancan lafazin sai ce wala yakhtubu ar-rajul ala khitbati yana daga cikin jerin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam hana kada dan wani muslim musulmi yayi neman aure akan neman auren dan uwan shi hatta yankiha har sai dai in wancan din ya aura to shike in ya sake ta to shike ne ya halatta ka shiga aw ya turuka ko kuma in ya bari a wata riwaya la amma hadithin Abdullahi ibn Umar wancan la yaqtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw azana lahu kada wani a cikin ku ya kuskure nema akan neman dan uwan shi hatta yatruka al-khatib qablahu har sai manemin farko ya bari kaga hatta lil ghaya ke aw azana lahu ko kuma in ya maka izini oke iyaye ya kamata mu fahimci wannan hadisi wa yake izini kenan wa yake izini iyaye wani ya ce iyaye wallahi ba su bane yanzu nazo ina nema sai kai ma ka zo ka ce wannan yarinyan kake so to in ka zo wurin baban kai khutbatul haja إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل أما بعد بابا abin da ya kawo ni shine ina neman amin izin neman wacce to sai shi ma baban in ya sha sunna kenan ce innal hamdalillah nahmadu haka ake neman aure ba إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد إن يككرنت آياتنا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد na yi farin cikin abin da ya kawo ka to amma sai dai bukhari da muslim sun yi ruwayan hadisi daga wurin abdullahi ibn umar annabi ya ce la yaqtub ahadukum ala khitbati akhihi kada wani yayi neman kaga inda ni naje neman aure dan naji ya fara kamo wannan to na san kawai an bige ni ke la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu har sai manemin farkon ya bari aw ya zana lahu ko in ya mai izini to saboda haka alhamdulillah ba guri na zaka zo ka nemi izini ba kai saurayi zaka je gurin shi ne ka nemi izini kaga ko so kaga a cikin al'ummar mu mutum nawa ya tabbaka wannan sunna sai dai kawai zuwa zo a taro a ihu sunna a asam Allahu akbar Allahu akbar shikenan nana ce wa'azozin suna bukatan gyara duk da cewa mu ɗan yara ne yanzu muka fara amma dai muna da wani experience wallahi wanda yana wa na saman ba su iya hango shi ba wa'azi wannan za ya kamata a samu mawdu'at raba malamai goma da daddare misali za su mana wa'azi to mawdu'i goma kenan ko kuma mawdu'i biyar shida to ko mawdu'in ɗaya ne za mu iya kakkasa shi daban-daban mu ce tsarin zamantakewa suratul hujurat to kai za ka ɗauko mana ɓangaren manzan Allah sallallahu alaihi biyayya ga manzan Allah yawwa kaga zai taba mana kamar aya biyu ke da kuma wasu sauran bayanai kai kuma za ka ɗauko mana magana akan alghiba da abin da ya shafi riba ya yi wallazi na amanu jitanibu shi kawai za ka yi mana magana kaga za ka yi mana magana kan abubuwa uku ayoyi da hadisai muke so minti goma za mu baka kai kuma za ka yi mana magana akan abin da ya shafi kaza da kaza kai ma za ka yi mana magana kaza da kaza kowa zai a shi maudu'i to kaga insha Allah wa'azin zaka tashi da wasu fa'idoji da yawa kamar mutum bai san yin zai yi magana kawai su ce to malam wani ma yana nan to ya kamata malam wani kai ne na gaba kaga ne su hausa ce shi bai san ma zai wa'azi ba to amma dai eh, shi kenan sai fara amma da an shi maudu'i tun kafin a zo kafin a zo da wata daya ya gama maudu'in ya tattara abin da zai tattara ba labari ba komai kaga wani ba shi da abin da zai fara ba ku labarai mutum ya yi tafiyan kwana biyu kafin ya zo sannan kuma zai koma kwana biyu ya zo kuma ya yi kwana biyu kusan sati ba ke kama ya zo kuma kana ba shi labari ina bai yi ba wallahi bai yi ba ta ya kamata lalle-lalle a san me za a karanta da izinin Allah ya ka samu an ƙaru sosai kamar an ce to a wa'azin kasar nan me ka karu da shi ga ya mun abu biyu da ka karu da shi hmm? zai wahala wani ya kawo maka me karu da shi kamar da an rarraba ba to kaji wannan sunnan ya kamata lalle iyaye su yi ne kama duk wanda zo kuma ya ce to bismillah bismillah ai ka san tana da farin jini <laughs> wanzo hatta ya turuka al qablahu aw ya'zana lahu shi mai neman shi ne in ya baka izini to in kuma ya ce ya bari to da ya gani zai tsorata to alhamdulillah dama abin da muke so ke amma da ya gani ya ce eh to in ka za ta saurare ka to ka zo mana kaga yanzu ya samu gwamnatin shi ya kafuke in zai in za ta saurare ka to bismillah kai kuma ka ji haka to yana yiwa ba. kai ma ka sai da dare maka to kada irin wannan hadisai lalle suna ƙara mana haske ne akan me akan wayannan ayoyi to wannan aya ta 12 kenan za a sake karanta mana muji ya ayyuhallazina amanu bismillah bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله wannan ita ce aya ta sha biyu kenan akwai sauran bayanai da malaika mana nan a cikin at-tafsirul munir fi shari'ati wal aqidati wal manhaj musamman abin da ya shafi zan ya karkasa mana shi kashi kashi sannan kuma wajen riba wala yaghtab ba'dukum ba'da akwai gurare shida da aka halatta ka faɗi aibin mutum gurare shida kamar an karanto mana su a cikin riyadus salihin kamar insha Allah za ta sake maimaitawa to sannan kuma yana yawa za mu yi taƙaita da wannan sati mai zuwa ma mana cin ayan kenan to sati na can gaban mana tare da ya ayyuhan su gaba da subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana wa rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم اغفر لنا من تشرك كما تكون به بيننا وبين المعصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم